Particularly, I wish to graciously invite my former opponent and all the other people in the opposition party to turn a new leaf and join me and the rescue team. As a minister representing Taraba State on the Federal Executive Council, there are several inputs and privileges and opportunities that she can harness and deploy for the growth and development of her state. We can develop this synergy along with our members in the National Assembly, notwithstanding what political party platform that they got there. What is important is Taraba. Gwamna Darius Dixon Isha kuke cewa ina gayyatar abokiyar takara da dukan 'yan jam'iyyar adawa ta APC su zo mu haɗa hannu mu ceto jihar jihar mu a matsayinta na minista mai wakiltar jihar Taraba majalisar zartaswa na ƙasa tana da gudumawar da za ta bayar domin raya jiha za a iya cimma haka tare da haɗin gwiwar 'yan majalisun mu na tarayya ba tare da la'akari da jam'iyyar da suka fito ba abu mafi muhimmanci yanzu ita ce jihar mu Taraba wannan goron gayyata na neman goyon baya domin yi wa jihar Taraba hidima da gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya mika wa abokiyar takararsa na jam'iyyar adawa ta APC sanita Aisha Jummai Abdullahi Alhassan na a jawabin sa ga al'ummar jiha baya tabbatar masa da kujerarsa da kotun koli ta yi. Amma jam'iyyar adawa ta APC na jihar Taraba ta ce a kai kasuwa duk da cewa ta rungumi kaddara in ji ta bakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Taraba Alhaji Hassan Jika Ardo. Amma mutum zai buga girbi ya ce shi ya ci zaɓe sannan kuma yana so ku zo ku haɗa kai. In kun zo haɗa kai kan ku haɗa kai akan me? Mu duk wanda yake so mu haɗa kai to dole mu haɗa kan gaskiya da adalci da rigon amana. Da gina eh, da jihar Taraba da Najeriya. Najeriya baki daya amma mu fa jam'iyyar APC ba mu haɗa kai da azzalumai ya sani shi kuma zalunci da PDP take mana har duniya ta tashi in dai akan wannan ne ba za mu taɓa haɗa kai ba. Da yake jam'iyya mai mulki ta PDP da kuma ta adawa ta APC a jihar Taraba duk dodo ɗaya suke yi wa bauta ma'ana yi wa jihar su hidima. Na tambayi gwamna Darius Dixon Ishaku matakan da zai ɗauka na sake ɗinkira rabuwar kawunan jama'a da jiha ta yi fama da su. Ina kira ga jami'ar adawa su mutanen APC su zo. Kuma ita ta tana minista sai ta kawo mana abin da ta samu kamar minista na taimakon taraba ni kuma in yi na kokarin nan na gina taraba din mun hada hannu duka mu biyu kagan duka mutanen taraba za su yi amma abin mamaki shine bayan na gama wannan jawabi cewa ina neman hada kai da su yan adawa na apc sai sun je a cikin social media suna ta zagi cewa ai za su hana zama za su tada zama tsaye su ba za su ba mu kwaccen hankali ba mu gina ma mutanen taraba shin neman mulkin da na mai na neman a yi yaki ne ko na neman a gina taraba state ne kuma allah ya yarda za mu gina ta to ko yaya talakawan jihar taraba suke kallon jawabin da gwamna ya yi wa al'ummar jiha na neman haɗin kai domin gina kasa da farko ga alhaji maina abdulmumini jalingo da yake faruwa a taraba na siyasa yana nan wannan mutum ina mai tabbatar masa in yayi da gaske kafin ya haɗa irin yan siyasar taraba kuma ni na ganin ba zai iya ba don bai ɗauko matakin da zai haɗa kansu ba ya tura goron gayyata goron gayyata da ya tura din nan yana tsakiya ya bar hannun shi bai iso hannun mu ba sunana alhaji adamu idi daga ukari na farko mulki dai Allah nake barwa shi Allah ya raba mu Allah ya shi gwamna Allah ya ta minista kuma gaskiya ya kamata ta zo din ko kuma su haɗu din su haɗa kai domin a gina taraba din kuma in ba haka kai din ba to mu yan baya za mu wahala yau idan Allah ya sa sun haɗa kai abinda muke gana waje masu za su kawo mana gida to kaga an ci gaba abin abinda al'umman jihar taraba ke jira su gani shine kamun ludayin jam'iyyar pdp da apc wajen haɗe kan jama'a da kuma gina ƙasa. sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya